الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibba ta da tabbata Allah salatu ya ce bi amincin ruwa tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa bi karatun daga littafin al-haqul mubin ya bi Mustafa ko Muhammad al-Kabir al-Kanawi ko ninan ne ya azun gwagwutai a wuce wo wuce ya ramadan 1438 na ajin daidai wasu afo wuto ta yi wasu abusa 2017 kalenda miladiya nan nga alhadisu sadisu wa salatun hadis ne yadda wanda wuce wani an jabirin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib aga yi zagon yi cin gajin wulo fa in sha a ta'ima wa in sha a taraka nga bu ungi kwa bu maululugwa rawa muslim al hadisu sadi wa salatu hadis ne ba wani gutuwa bai an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anu lil mutanannisati ko Allah walmutafallijati walmutawashimati allati yughayyirna khalqallahi ngon wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anu wa bukutige almutanammisati yin zagi na je waye biniyanin walmutafallijati gani da yin zagi na je eh, laika shi goke goke-goke, goke laika goya goya bulu sai tibe na. wani muta washi ma ti ganda ya zagi na je ka ɗele kwe ta ne Allah ti na ji yi gayyar na halkan lahi ya e, jali ta sa kuba nan da wawon bukari a musulun. Eh? Yala'anul muta nan misati in zagi na je ya bi ne shi yanan annabi kuti ya. Walmuta nan mis, walmuta falli jati ko? gani ba zai je jiki nan da gina je goyi ka shi yanin eh, ugbo wa aika egbe bulu sai ci bi shi bulu shi kawa misali beautification la ce ji wani daga egbe ci ba ya beji ya beji bayani nan ba zai je kasa ne Allah ti zai ji yugayyir na halkan la ya ji ta su kubanin rawar bukari muslim alhadisu samin da su. hadisu ya shi ba dinguba ana biyu Allah wa anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam gan tunkaku almar'atu li arba e jin ji e zashe jin zagi a wai gune gune ha! e gwadu ki ubo wali hasabiha ebo dangi ugo wali jamaliha ebo ya saugo wali diniha ebo adini ugo fazafar bi zati din wagaji ogwa sunna ibi adini na taribat yada kaga wala gwa sunna ibi adini ego gaji ce ego su jikana rawal bukhari wa muslim al hadithu tasi wa salatu hadithu yan shi hadithu yan shibadini ana biyar rata radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam gala Allah ruwa filata wal Da hannun sa ku tabbaki yana zagi ne lati yi so yi nan al wasila yi zagi ne lati yi so yi nan wal mustawsila gan da zagi zagi nan lo ga Allah so ba ya wunin wal gan be zane ne wal mustawshima dan gani mai zane jiki nan a nan lokaci wa ga kaya wunan rawahu bukhari al hadithu al arbaun ana abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yahilu damu imri'in muslimin illa bi ida salati ya jaza ne muslimina wa jalaliya sai da ni mini gute a zani ana wajani mai cin da zane a wajani mai dan cin na wa nafsu bin nafs rai ga rayuwa lawan wagai wa tariku li dini nan da zana dini lugwa al mufariqu lil jamaa na ga da jama'a musulmi kenan rawahu al bukhari wa muslim al imam al bukhari wa muslim ga gudu hadisi ya ba wanda gutsun an ci hadisi ya jabir ibn abdullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi za biya ahadukum ila ta'amin falyujib aga yi zamine ba gungu giyan yi tunga jumulo fa in sha'a ta'ima wa in sha'a taraka wa bu gi wa bu lulugwa rawawo muslim aliga hadith no lawo ga aga yiwo go do ni maji misali wadi kiyo wodo ndagwa ya misali da shi bayin nan ada unle unle da san ba kaji ku da jimboci wacce na son yi gani da zai ji so buyu ne zubu wato gaskiya yin na ga alikiyo eh, sa ga wani ba jiyu da nuku gutu abe efojin ma ma gajin eh goma nan gi karo boku ngole ngole nan ngole da nan jiki nan alesan ba nga nga da gumu jin nan ngole ga lo yirin na giji mu. àmọ́ ìlàjì ìgbọ́wọ́ wá jíyà o òbí ó ti kí o òyìnbá ìtí òbí ò lè mọ́jì ọlájì wọn ló àwòlímọ̀ lọ́bì ṣáàtì ìdábí àdúkùn ilá wọ̀ ní mọ́tí ilé sáǹkà náà ó gẹ́rù fẹ́lú na kó ẹ dé èmi tú ǹjẹ́ wá àdí kí o ǹjẹ́ wá pẹ̀lú èmi ǹjẹ́ wọ́n wai wọn wàlímà àwọn gọ́ọ̀dọ̀ jí vestifal yunwe fokuto a ba wọn ɗari zakan gina yi malaji ba da na a wọn a magaji wọn ganci zuku nan abin nan bishe wuta ya gwaji wuta yawon lewon ta aka zaune gwaji ga a to sa

kuma jiyo wa ka tofo mutu a bauchi o ma nan gizu yan jiyo nan jiya alaki kato suna ji jiyo suna jani so na kan na ganji zugun a gaggaje ya ce kim na waju jinan na ji ɗaya eh sai ba bauchi an ji an nono nole ina nole mini na kan no sukun wasu ji mini na kan no ji saraka mini na kan no tuwaya wanzu amma zamanin adi hadisiyan adi asaru da ci da zamanin ta duna shi ne mi zanu ci magi a mabe jiki nan amma da zai shige wace wallahi gitiya a ci magi nan no problem amma bayanin da irin da so ya jikin ba wannan ya za magi a ki a gano bi karkashi shi kayan da yazo a yawon mawuce da jiki gwadaya yanka da aga bi gambe da gambe don bine fa ta da ta ce ga ka yi ga shi eh a a ga addu'a wuce je ba she ba fatiha salatul fati kullu allah wuta kursi ni ina sai na bai zaja eh kazan ne bi kazan ne an duwa ji tun da kwa wa gani ba ni bi adam fata ga wuce je ji do ji ne man jawaji man jawaji godo Yi wuce yuti jabe kwela ji fi ẹjẹ́ zọwà kó ẹjẹ́ ẹni ìgbẹ̀rẹ̀ náà bò wọ́n láti tàbí ajíkẹ́ ẹ̀bá ọ̀sán jíjẹ bàbá yẹn jí pásọ láti ṣe jíjẹ gbàdà jíjẹ jíjẹ ṣe jíjẹ ẹni adé ti lánà tí a kẹ̀ jíbẹ̀ náà lọ́gá ìdámọ̀ jí wọ́n ẹjẹ́ àárọ̀ wọ́n fẹ́ ẹjẹ́ wọ́n bá rí láti ṣe a ga ni ya ce mai kira da jiya sai mai wuri kujin wace gore a ya hare a tabi ya ba ga a daga ya jiwon zuwa jiya abin yin zagi yau da kuna jilan jilan jilan jiya a ku ɓena sai gije ba ki yau ne layu kalifu lawa nafsan lawusa ya zamu gabe ta kiyo ìfìrà àpòjọ jẹ́ àrílẹ̀ lábẹ́ tí ó zùmọ́ oúnjẹ ọdún ẹ̀nà àjẹ́ ìlàfóòlù ní ìgbìyàn èèyàn wọ́n lè ní pátá mun ji ba wuya ne bi mun sa san da ma da ba da bele ba a be za ki ya ji ya ji bi da kike ngo ne fata mun da ki wa da miniya sun na ji wa ka asar na ji ma Allah so e ti e ki so e ti e we li sun na no ki o ajaji ma we so ko kara be ji wa me je ya so e ti wanda ci amma dukkan jajen yi tegun yuzo wa jigon ga sha mil tilala birkiyo a kaci ci birkici zango ce yake kai nole zango ce yake zango ce da amma tuwon bakin rai zango ce wani wani wufi celebration wani wani ganke wani yi na so wasu nan a ne magana ji alil gula bishata ne kafi a ta ne ya ji ba ja sunan yi guba wani jari ya ci shafi ya ji zagi ma jiyo a zunan gini na wadda ake shafi bulke da wasu dangane wani rashi na gibu ba su ba kai run kawai gazun yi ga a mai da gegana mai guba na awai da ya Mm. maga ji shafi suratul bakara wace da mm. ci a ah, ah, a ga yana ga ci wulanin ji ga wuce biya sani ani ga kuranu ci walanin ji a no so ko ga jin bai ya sa ji yi a ka ba na ha wọ̀nsúnan yóò kó ọjẹ́ lóti yóò wọ̀dí kí o yà gàjẹ́ ń jísì yìí nàmá ló ti ìmúkùn ní wọ́n domin kùn lẹ́sà wọn láti kúra sọ̀kọ́ lè di fẹ́lẹ́ lẹ́ àwọn kẹwọ̀n ni wọ́n ti gẹ́gẹ́ táìtù náà kúra nù chán ló yẹ táìtù kàgájà ìfìlà a a gaskiya ga nawa waga magi waje sun nawa sunan yi ngo le yi ya ga ajin layya fa har ngo le wo dalili waga ajin da ya wo sun mun da mun da dalili waje ga wo mo wa chinga go sun ebu ebu ji olowa to baye ga a ozo nan yuzu be sun ne to kwa baye gode waje na kano ga jiki na ga ci ga shi ne no problem amma to ada ga ko ga isoci saga nan yuzu ga so tilka ci saga bi shiru ko ga ko ga ci gaskiya dole yake a da kata kai jalo ya, wo mai cin qur'anu ba da jo mai la jalo kinya lawan ta ga shi kawai da nake asali asali al hadithu sabi wa salatu ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'amil mutanammisati anaje wani bin yani ina gina je wani bin yani annabi ji ne ya kula na biya wal mutafallijat ran da zai je boy kajiyane wal mutawashima gan da zai je kata ne zai kabile ji Allah ti ga irin khalqan Allah ne je jali ta yasa ku ngole etaka ngwaya deleka ndikiya ngwaya la yo shi ga wuya kakalangu wabe ne kalangu na hmm? eh kaba je ozo mapaka paka pa yo na na dikiya na jide ya ne pata wa ga da mutawashi ma tujo almutafallijat na ida shi da kidan sai da akwai karshe ga wai kan yunusai anabi nan hmm? na ina zane yi kan da bukata yi nan ci da annabi ya bayar dance su nan diga wuye ga zane yi kan wace ya tashi yi kan wace ya yi kan wace ya wadda layi kan wuri ruwa ci gugu wani wani diga wuce ya jikiyar eh, gaggawa amma da an dace shi wanci a gaskiya wani kan wuri ya shi kan ne gizi ko wa ga shefu yi ka zai kan wuya a wata da su suke wata za a ne wata ya ji shefu yi dingo leza nan ma ga da alimutan na mai fatin ko yi zagi na shi ga wa ga shi wuru da shefu shi da wani da agun injinin a cikin fanabiti ya shi wuce wuce wuce ya tawon jiran dora da na da na zai je halikin layi nan Al'adisu samin wasu salasun hadisu ya mawakin shi ba duk ba ana biyu da rata rabi Allah wa hannu kala ga annabi sallallahu sallar wasallam gan wani a mayan manyi na shi gada na zuku zanen cikin watsiya ina an kada su bai gaga gaga gida biya ga da wayi kan zo tun da aka hala kubu ta bulu jiki nan ko wa mai ko ya giya wasa don gadi a tafi shayar ka shaku bango ne mun gada ba ko? ee eh, zanen wama Ko kowa an saba a shiga sabon gunan ne ya ebon guna wuce laugun wa gada alwashin mu ba dan ne ba bai ci gaji nan kashi ko ma zanen misali ba tan gwaci da shi da sabon kuka kafu ga mai kuka kafu a saga ba wani shi jikin sáàgùn a ẹ̀jẹ̀ àti ó da fi àṣepò kẹfọ́ nígbà olè ń lọ sí ìbáàbí èsì ìgbèjọ́ oúnjẹ kíá náà wọ́n ti gẹ̀yẹ́ pélé ká ilẹ̀ àjíká tó gbàdó lógún gbà wọn àgbẹ̀kùn tẹ̀jírì lè káàkiri láyọ̀ ń gẹ̀dà ẹ̀fọ́ àdísìyàn àbúzọ́rì wọ́n ń bọ̀ ohun zọ́rì àná sàmínú òlíyé òzùnẹ́yà gbàmọ́lá ẹ̀kùn tẹ̀ ìjọba ta lítà tí ó tó fọ́jú òdúdó ǹgbà àtúgbé ìlàjí túpá ẹgbẹ́gbẹ́ wà lẹ́yìn pọ̀tọ́ àmì ìṣẹ̀lẹ̀ òfin ìdàkùn kí mímú ìpín ọkú tún ẹlẹ́jà mẹ́rin tó yé ìdàkí túbà ẹwọ́ pọ̀tọ́ àmì lóṣù yá ní. ta ní wọ́n lé ẹgbẹ̀wọ́n ti di kí a ẹgbẹ̀wọ́n ti di déédéé à. àlẹ́ àdé oṣù sá ń wọlé àbí. kí ọ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ngole كاي ga yabi ne na mai gana su in ga bai zane misali ba ni kai kuma gan ya tu babu ne wai bille baya ko wai check ni lo ko na ku sunan ngole din is different game ani ani biga tun ka ul mara li 40 idza she jin zagi a wai boye gunyo mali ya ya boye ubo wali hasabi ya boye dan ubo wali jama'a ne ya ya sogo wali ji ne yago a jini ugo ba su farbi za ki jini ta riba ya daga agwa sun zagi ne biya jini nan ka ta kawo jan ce ko ga su ji kanuwa a bidiyar rabuwa mun ji ga waya ga ga ga wani zagi

eh da ala khairin tabi to to su amma ga shi shoge wo ga wai ci ne wa jamar ma nga bi aji a udira da dai bo a ga wa biya nga ya sa wai ci nga bi ma jinne gu ba hu ta guni wadi abele ya sa wuce ta hankali ganji ko ta magana ga babu ga iso aládùúgbò ló súnkú nga bi a su súnkú babu ga yi ambassador gwamnati ne jiga bai da hajjibi la ambasado lokaci da hajjibi a yi foma ambasado su babu ga yi kwamishina kuma ne gaba kwamishina ya kpawo jan kwamishina wani juli su babu ga yi kpawo ta eko ta mu da su na da a ta a a a ranar sila wal mustawsila na ka kun tabbata yayin da gina na ki so ki nan ga alwa filato ma na kinki ne la ci so go ya da ngo ci nan ga aluwa filato na ka kun tabbata attachment wal mustawsila da no to do je pe ga ji so go ya ni nan ga al mustawsila to an ba wa na ka fara tabbata eh no ne da ne ga ganin to twa lóòlé òdí ó láyé olóòsó tí ìpátá òkàn àmá àdé ẹgbẹ̀ẹ́ náà náà ìṣàdọ́gbẹ̀ẹ́ náà a sọ́gbọ́n náà àdé tí ó ń láyé lúlù mọ́lé tí à ní no problem náà àmá mọ́yì dọ́gba àjàgbé ní jẹgẹrẹ ní olùgbàbẹ̀rẹ̀ ngole ebe wallahi ndoci an wati igbo wa tsiri be wa ndoci laso ci har wa ji cewa ga ci ga ne yi a sun haro ba ndoci wa ta wajira kibi wajira ta ce ne ne kuka shago da ne wala su wale na ga da alwa su da Wani eh ne shi da ne kala bele ne dagwazan ne ka bele ne wula tubu ji mai bile kai wani musta shi ma hannu to zanen lokaci jiki nan shi ya kawo ne an shiga wanwa ya kai miya ba zanen tiri tiri ya kai miya ba zanen shi ne labin tafi tiri ma na wani wani ni da giye ba yanko tiri tiri gan suci ba ko <laughs> eh kafa kafa zanen shi maga na ya kai miya abu ne na tsaye ne bugu ana so saka ni a can lau ba ta wiki yau ya juyi da ko ne ba bai ne ji ayi ni a ti aso ku fa ayi ne ya ti ani ga ni bi kan dele bi sa kere ko ya ya lugba ko ya ji wa? awal bukhari ana abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala ga ni bi sa sallam ga la hilu damu mri muslimin illa bi da salatin e gen za ne muslimina wa jalila sai da nimi ne gute asayibu zani bana ya wajen ani uci da dan ya ci nan wannan su bin nafsu da rayu ga rayuwi wa tariku li dini yanda ya laga addinin lugwai al-mufariqu lil jama'a na game jama'i na rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari muslim ga wujo ga alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ya kwata tabbata Allah guji asalatu yace jami'i tabbata a dusha ali muhammad ta zami to sahabuji ya aminci su kwanan doku ne su ba ni kallon ya amdika a sha da an la ilaha illa an ta hasta sulka wa tubule wanda ya juzo awal mai hannun man yato ya liya juzo sani insha Allah juzo yana bacin ga alamitun nan ga ba ce cina wallahu alam